Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to da yarda allah abuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namun da wannan lokacin sun kunshi labarin duniya da su sai kuma shirin na duniyar mu a yau sannan ku ji shirin ku na masu sauraro abin da zai biyo baya shine amsoshin tarbiyya sai shirin musamman da muke kawo muku a cikin waɗannan ranakun na watan ramadan mai alfarma da shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak sai mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sa gya zama domin aji labarin duniya tare da Muhammad Amin Ibrahim Kyawan. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta zargi hukumomin ƙasa da ƙasa da yin gum da baki kan harin da Isra'ila ya kaiwa a yankunan Falasɗinawa. dakarun gwagwarmayar falasɗinu sun haɓa kamar roka a yankuna daban-daban na isra'ila rundunar sojin sama ta najeriya ta buƙaci a yi bincike kan musabbabin hatsarin jirgin sama a kaduna ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta kusa cin la liga na kakar bana bayan ta casa osasuna yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta zargi hukumomin ƙasa da kasa da yin da baki kan haran da isra'ila kaiwa a yankunan falasɗinawa minista wajen kasar iran amir abdullahian ya faɗi cewa yin baki biyu da yin shiru da wasu gwamnatoci da hukumomin ƙasa da ƙasa suke yi ya ƙara ba wa gwamnatin sahiyuniya kwarin gwiwa na ci gaba da kai hari a yankunan falasɗinawa da kuma take musu haƙoƙinsu a cikin wata wasiƙa ta musamman da ya aike zuwa ga babban sakataren musa ɗinkin duniya antonio guterres da na ƙungiyar haɗin gwiwa ta musulmi hussein barham taha da kuma ministocin hakin wajen ƙasashen musulmi yawan damuwarsa matuƙa game da hararen da isra'ila ke kaiwa a baya bayan na masallacin kudus da ma sassa daban-daban na falastinu a cikin watan ramadan mai alfarma har ila yau ya kara da cewa duk wani matakin keta hurumin waje mai tsarki da musulmi ya girmamawa abu ne mai so sarai sosai kuma abin kaico ne kuma ba za a taba amincewa ya ci gaba tafiya a haka ba rikici ya barke a baya bayan nan bayan da sojin isra'ila ke ci gaba da kai hari a masallacin kudus kwanaki biyar kenan a jere ya zuwa yanzu falastina da saba'in ne suka jikkata sakamakon mamaye harabar masallacin da sojin isra'ila suka yi a birnin kudus dakarun gwamnatin falasinu sun haɓa makamar roka a yankuna daban-daban na isra'ila rahotanni suka fito daga yankin falasinu sun nuna cewa an ji karar harba makaman roka zuwa yankunan isra'ila a matsayin mai da martani kan ci gaba da kai hare-hare a yankunan falasinawa da isra'ila ke yi majiyar labaran channel 13 ta isra'ila ta bayyana cewa kimanin yahudawa ne suka jikata sakamakon harin da aka kai sai dai jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila safiyan nan sun kai hare-hare a kudancin birnin gaza a kudancin zirin gaza hakakin kungiyar palestinian people resistance committee abu mujahid ya faɗi cewa a daren jiya laraba sun ɗauki sabbin matakai na daƙile hare-haren da isra'ila ke kaiwa ko a kwanakin baya-bayan nan ƙungiyar ta sha alwashin mayar da martani mai kaifi kan hararen da isra'ila ke kaiwa a yankin gaza a nasa bangaren kakin matakin wajen kasar iran sa'id katib zade ya yi tir da hararen rashin tausayi da isra'ila kaiwa a yankunan falastinawa ya ce ya kamata musulmi su haɗa kai wuri guda domin goyon bayan falastinawa da isra'ila ke zalunta rundunar sojin sama ta najeriya ta buƙaci a yi bincike kan musabbabin hatsarin jirgin sama a kaduna shugaban don sojin sama ta najeriya iya marshal oladayo amo ya bayyana cewa don sojin sama ta tabbatar da yin bincike na musamman dangane da hatsarin da jirgin horar da jami'anta super mushak ya yi a ranar talata tara ga watan afrilun shekara 2022 da muke ciki a sansanin hukumar da ke kaduna amo ya bayyana hakan ne a ranar laraba lokacin da ya ziyarci sansanin domin jajintawa iyalan matukan jirgin da suka rasu a hatsarin masu suna abubakar muhammad alkali da eleja haruna karatu shugaban sojin saman ya kuma baiwa jami'an da ke samun horo a makarantar koyar da sojin sama 401 tabbacin za su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ganin irin wannan lamari bai sake faruwa ba a nan gaba shugaban ya yi amfani da damar wajen jawo hankalin sojojin da ke samun horo da su mayar da hankali wajen ɗaukar darussa da ake koya musu tare da su da sauran takwarorinsu na tsaro don samun nasarar daƙile ayyukan 'yan ta'adda a shirya arewa maso yamma da ma ƙasa baki ɗaya. To masu wurare kawai sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ana ci gaba da yin tirda haran da aka kai kan wata makaranta a birnin Kabul na ƙasar Afghanistan. Rautani sun bayyana cewa hannu da wasu 'yan ta'adda suka kai kan wasu cibiyar ilimi da ke yammacin birnin kabul na ci gaba da fuskantar suka daga ciki da wajen kasar shugabannin majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da ƙungiyar tarayyar turai su ma sun yi da mummunan harin kuma sun buƙaci a ɗauki matakin gaggawa wajen kawo ƙarshen ci gaba da kashe mutane da ba san hawa balle sauka ba a ƙasar ta afghanistan a ran talata ta gabata ce wasu 'yan ta'adda suka kai harin bam har sau biyu a wata cibiyar ilimi da ke birnin kabul inda sanadiyar mutuwar dalibai akalla goma tare da jikkata wasu da dama halin wasu daga cikinsu ya munana sosai ministan harkokin cin gida na ƙasar afghanistan ya tabbatar da kai harin kuma ya yi allah waje da shi kuma ya sha alwashin kafa kwamitin bincike don gano waɗanda ke da hannu wajen ɗanyen aikin na rashin tausayi tare da gurfa da su a gaban kuliya sabo daga ƙarshe za ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta kusa cin la liga na kakar bana bayan da ta casa osasuna real madrid ta je ta doke osasuna da ci uku da ɗaya a wasan mako na 33 a gasar la liga da suka kece raini a el sadr ranar laraba david alaba ne ya fara cewa real madrid ƙwallo a minti 12 da fara wasa sai dai minti ɗaya tsakanin su osasuna ta farke ta hannun ante budimir daga baya ne real madrid ta kara na biyu ta hannun marco Asesin da kuma wadda lucas Vazquez ya zara na ukun a raga da wannan sakamakon real madrid mai jiyar ragamar teburi na la liga ta hada maki 78 a baiwa atletico madrid ta biyu ta zara maki 17 wani tashi kunnen doki da granda a ranar laraba ta gabata ranar alhamis a yau kenan barcelona za ta ziyarci real sociedad don buga wasa na la liga sauran wasannin mako na 33 za a buga na la liga a yau alhamis kuwa su ne espanyol da rio vallecano za su keshe reni sai levante da sevilla yayin da cadiz da atletico bilbao za su kara sai kuma real sociedad ta kece raini da barcelona ta masu wurare karshen labaran duniya kenan. to madalla yanzu kuma ga shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ko a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan hare-haren bayan nan da 'yan sahiyoniya suka kai a garin janid da ma sansanin 'yan gudun hijirarsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar bakwai ga watan afrilu na shekarar nan ta 2022 wani matashi mai suna hazim ra'ad wanda ya fito daga janin kuma daga sansanin 'yan gudun hijirarsa ya nufi tsakiyar birnin Tal Abib, inda ya isa babban titin da ake kira da dizengoff da isarsa ya fito da bindiga ya fara harbin 'yan sahiyoniya 'yan mamaya cikin kankanan lokaci kuwa ya kwantar da biyar daga cikinsu sannan ya jikata wasu shidan bayan da ya gama kai harin sauran dan shekaru 29 ya samu wata kujera ya zauna ya huta sannan ya tashi ya tafiyarsa jami'an da 'yan asirin 'yan sahiyoniya sun bazama nemansa a wannan daren birnin tel aviv da ake wukayi da cewa birni ne da baya bacci ya yi bacci domin a rufe shaguna da dukkanin cibiyoyin da suke kashe dare bisa umarnin jami'an tsaro tsawon sa'o'i takwas jami'an tsaro suka bazama neman maharin sai da gari ya waye da safiyar juma'a wato juma'a farko a watan ramadan mai alfarma wanda daidai da takwas ga watan afrilu sannan ne sauran ya yi shahada sanadiyar harbinsa da 'yan sahayoniya suka yi Janin birni ne mai cike da tarihi wanda kuma mayaka daban-daban suka kai masa hari saboda muhimmancinsa amma kuma ya faskare su. Garin Janin yana a matsayin cibiyar gundumar Janin ta Falasɗinu kuma ta da nisan kilomita 75 ne daga birnin Kudus mai albarka. ita ce cibiya ta biyar wajen girma a falasɗinu bayan khalil nablus tulkaram da kuma yatsa a cikin wannan birnin da akwai mutane da adadinsu ya kai dubu arba'in da hakan ya mayar da shi mafi girma a yammacin kogin jordan idan aka yi wawaye zuwa tarihi za mu ga cewa tun a shekara ta dubu 1797 ne da sojojin napoleon na faransa suka nufi wannan gari da zumban mamaye shi mutanen garin suka kona gonakinsu na zaitun saboda su hana 'yan mamaya shiga cikinsa da sojojin faransa suka isa kuwa sun cinna wa garin kakafuta sannan suka yi wa wasan duk abin da yake mai amfani a cikinsa a shekara ta 1918 lokacin da ake yakin duniya na farko garin janin ya fada ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya tare da sauran garuruwan falasino sai dai mutanen garin basu su miƙa kai ba sun ci gaba da yin gwagwarmaya wajen fuskantar 'yan mamayar birtaniya a shekara ta 1935 ne gwagwarmaya da tura mulkin mallaka ta fara a wannan birni a ƙarƙashin Izudinul qassam manoma waɗanda su ne mafi rinjayen mazauna wannan yanki su ne ƙashin bayan gwagwarmaya al'ummar falasɗinu a ƙarƙashin zagorancin Izudinul qassam kuma tun daga wancan lokacin da birnin ya zama cibiyar gwagwarmaya al'ummar falasɗinu bayan shahadar ƙasam da kuma farhan al-sa'di a shekara ta 1938 kuwa 'yan gwagwarmaya a cikin wannan garin sun kashe babban kwamandan mulkin mallaka birtaniya a cikin ofishinsa da ke birnin janin a shekara ta 1948 da aka shelanta kirkira haramtacciyar kasar isra'ila kuma 'yan sahiyoniya suka kashe dubban inawa da kwace musu gidaje da gonaki da tilasta wasu hijira mutanen wannan birni sun yi nasarar kore 'yan sahiyoniya na wani lokaci daga shekara ta 1949 har zuwa shekara ta 1967 wannan birnin ya kasance a ƙarƙashin jordan ta fuskar sha'anin mulki sai dai daga shekarun da suka biyo baya garin ya shiga ƙarƙashin ikon 'yan sahiyoniya kai tsaye har zuwa kafuwar ƙwarya-ƙwaryar gwamnatin falasino a shekara ta 1995 a wannan lokacin ne aka raba gundumar gida biyu tsakanin ɓangarorin da ake kira a da b wanda yake a ƙarƙashin ikon falasina waki ɗaya ko kuma wanda yake a ƙarƙashin 'yan mamaya ko kuma tarayya tsakanin bangarorin biyu a yarjejeniyar oslo to a wajen mabiya addinin kirista garin janin ya da nashi muhimmanci saboda annabi isa alaihi salam ya ratsa cikinsa bayan da ya fito daga garin barkain kuma a cikin wannan garin ne ya yi mu'jizarsa ta warkar da marasa lafiya inda ya warkar da kutare goma da suke rayuwa a cikin wani kogo nesa da mutane a dalilin haka mabiya addinin kirista suka gina majami'a a daidai wannan wurin mu'jizar a karni na hudu na miladiya har kuwa zuwa wannan lokacin wannan majami'ar tana nan bayan da ƙasar holland ta yi mata kuskurima daga baya a lokacin daular usmaniya ta turkiya kuwa an gina ɗaya daga cikin masallatai mafi girma a kakkaɓin faɗin falasɗino a wannan gari na janin to a gefen wannan garin da akwai sansanin 'yan gudun hijira na inawa waɗanda aka koro su daga garuruwa daban-daban bayan da haka kwace musu gidaje da gonaki da kuma kashe iyalansu an kafa wannan sansanin ne dai a shekara ta 1953 a lokacin da ingila da yahudawa suke shirin kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da akwai mutane da suka kai dubu ashirin da bakwai a cikin wannan sansanin 'yan gudun hijira a ƙarƙashin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila garin janin ya fuskanci har-hare masu yawan gaske a baya-bayan nan a shekara ta biyu, sojojin mamaya sun kutsa cikin sansanin 'yan gudun hijirar da sojoji na ƙasa da kuma tankokin yaƙi bayan zagaye shi ta kowace fuska. farmakin da 'yan sahaniya suka kai ya fuskanci mayar da martani daga 'yan gwagwarmaya su 200 da suka shirya sun koyi wa 'yan sahaniyar kwantan bauna inda a tashin farko suka kashe goma daga cikinsu sannan wasu uku suka biyo baya sannan kuma suka jikata wasu goma sha biyar kwanaki goma haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi tana killace da sansanin ta hana shigar da kayan abinci cikinsa an yanke ruwa da wuta sannan kuma suka yi amfani da jiragen sama samfurin f-16 wajen kai har hare a kan mazaunansa gidaje 455 jiragen 'yan mamayar na sahiyoniya suka rusa suka kuma yi wa wasu 800 ɓanna yayin da mazauna sansanin 58 suka yi shahada sai dai a ƙarshe su ma 'yan mamaya sun ji jiki inda sojojin mamaya hamsin suka sheƙa lahira to tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu haramtaccen ƙasar isra'ila tana kai hare-hare a cikin wannan sansani a shekara ta 2021 da fursunonin falasina wannan suka fice daga kurkuku biyu daga cikinsu sun yada zango ne a cikin wannan sansanin da yake a matsayin cibiyar gwagwarmaya a watan agusta na shekara ta 2021 an yi ba ta shakashi a tsakanin 'yan gwagwarmaya daga wannan sansanin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da sanadiyar shahadar samarin falasina hudu to daga cikin wannan sansanin 'yan gudun hijiran ne dai matashin falasina hazim ra'ad ya fito wanda ya kai hari a birnin tel aviv domin da akwai tarihin ɗaukar fansa mai tsawon gaske a tsakanin mazauna wannan birnin da 'yan mamaya kamar yadda muka je a baya an kafa wannan sansanin ne dai tun a shekara ta 1953 bayan da aka koro asalin mazauna bangarori daban-daban na falasɗinu aka tattara su a wannan wajen don haka zuriya da suka biyo baya suna jin cewa mutane ne da aka zalunta kuma suna ganin yadda 'yan mamaya suke gina gidaje a kan gonaki da gidajen iyaye da kakanninsu da suka kwace to masu raro za mu da aya a nan bayan wannan dan waiwaye na tarihin birnin janet da sansanin 'yan gudun hijirarsa da kuma tushen wato bata kashi da ake yi daga lokaci zuwa lokaci tsakanin madanosa da sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila to kafin mai wankwana da ku baki ɗaya muna gayyata kuduwa shafa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin ku na miliyoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da da zumunci. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. radio hausa jamhuriyar iran ina yi muku fatan alkhairi samariya haruna ɗan nijar mazaunin ƙasar libya yake magana a halin yanzu ina so miƙa saƙon godiya ta ga hukumominmu na Nijar da suka kama mana masu handama da babakere a ƙasar mu ta Nijar. To ba kirin kirin ba ta yi mai. Don muna gani ana kama masu laifuffuka masu handama kuɗin dukiyar ƙasa kuma ba hukunci ƙarshe ma a sake su a yahe musu to muna fata wannan gamin za ta sauya zani za a yi hukunci daidai da laifin da mutum ya yi ko wane ne shi ba wani ba wani ko kana siyasa ko baka siyasa ko kana cikin mulki ko baka cikin mulki insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hura da musulunci radio iraq na farko dai ni na isa abokar tsoho mai albarka a wani matiya mai yau zan yi tsokaci na bisa ga kas mutanen chadi yau an cika shekara guda da shugaban kasa idris bi allah mai cikawa allah ka ji kanshi allah ka masa rahama hal sanya kwanciya hutawa shugabannin kasar chadi ku yi addu'a ubangiji allah shi maku muku shugaba wanda zai yi kamar idris debi ya tsara lahiyar ku radio kyau ba da ba haka nan shi ko ne da daga ci yanzu ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya ba shi sa Allah sa shi gadi obal amin dan sa annabi ni na isa abokar tsoho mai barka a hulun mai jamai jamboriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tufa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan majalisun ƙasa ta Nijar eh, da su yi wa Allah su yi wa watsi da ƙudirin da gwamnati ya gabatar musu na kawo rundunar sojin barkan ko kuma in ce rundunar sojojin faransa a kasar mu nijar don mu ba ma buƙatar su a cikin kasar mu ba ma a nijar ba a afirka ga baki ɗaya mun ba ma buƙatar sojin faransa eh amma insha allahu za mu zuba ido mu gani idan allah ya kai mu ranar juma'a mu gani inda har talakawa suka zaɓe su ba dai cika tagarduna aka yi ba na gode sashen hausa na BOH kuna ta da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala biyu BOH radio mai albarka. Mai magana isu ne baban sale daga tashar da magaram. A yau ina son bayyana ra'ayina ne a game da mutane cece kuce da suke na kan shugabanni ko 'yan siyasa zance. Ku daina bi 'yan siyasa kawai mu kama Allah da addu'o'i mu yi tawa mu addu'a ubangiji Allah ya sauko mana da mana mai albarka Allah ya taimake mu shine kamata mu dan 'yan siyasa nan da kake ganin mutanen su duka bakin su daya babu wani kowa ne kenan kawai mu roki Allah Allah ya sauka mana da mana mai albarka Allah ba mu kasuwa mai albarka kawai shine abin da zamu yi fata amma idan muka ce yan siyasa nan zamu biya wallahi kullum muna cikin wahala muna cikin cece kuce assalamu alaikum sashen Hausa na a murya jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar ina so ku ba dama in tsokaci na dangance da kudirin gwamnatin Nijar na baiwa 'yan majalisa dama a kawo sojoji shi na barkan ƙasar nijar to gaskiya mu dai talaka nijar ba mu goyon ba haka domin a ƙasar ta mali ma me suka barkata har za a kawo sunan ƙasar nijar idan da har za a adalci to ya kamata a rika bin maganar talakawan da ake mulka kenan kuwa in dai ba mulkin mallaka ba ne ya kamata duk idan za a rika abu da adalci da kasance da amincewa na ƙasa za a yi abu na gode ku tashi na mai magana isu ne wadda da magaran jamhuriyar nijar na kira ku da ganin birni mai ku tashi radio jamhuriyar musulunci ta hira Suna na muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin zaganya mai nijar to kasan mu ta nijar allah ka ba mu kwanciyar hankali cikin kasan mu tashin hankali allah ka kawo shi ka kaɗe mu shi allah ka ba mu damuna mai albarka wannan azumi da yake ya kawo ya zo lahiya kuma zai ke tunkara karewa lahiya cikin shi Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu kwanciya hankali cikin kasar mu duk wanda zai tada kasar zai tada mana hankali cikin kasar mu ta Nijar Allah ka kawo mana shi Allah ka sa musulunci ya Nijar kafirci sunana Muhammad Dan Bari shugaba na fada mazajen daga gaba dai gaba dai kasar mu ta Nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiya. Amsoshin tarbiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun mai sauraronmu dan azumi tanko ya kasai daga birnin kano wanda yake cewa assalamu alaikum filin ansoshin tarbiyya na radio hausa voh a birnin tehran idan zai yiwu muna son a bayyana mana darussa da za mu ɗauka a cikin ayoyi na tarbiyya da suke cikin suratul hujurat da fatan kuna lafiya mai sauraron ku ya kasai madalla dan azumi ya kasai da fatan kana lafiya kai ma kuma kana tare da mu a wannan lokacin don ka ji abin da muka tanadar maka na ansan tambayarka a cikin suratul hujurat akwai darussa na tarbiyya da dama daga cikinsu akwai ayata goma a cikin sura wacce take cewa muminai 'yan uwan juna kawai ne saboda haka ku yi sulhu a tsakanin ‘yan uwanku biyu kuma ku bi Allah da takwa tsammanin ku a yi maku rahama cikin suratul hujurat aya ta goma wannan ayar tana magana cewa muminai wanda suka yi imani da wato kalmomin shahada wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wa manzon Allah ne to ya zama dan uwa duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya zama dan uwa ga duk wanda ya faɗi wannan kalmar a wajen Allah amma ita uwantaka tana ɗaukar ma'anoni da dama da farko akwai ɗan'uwantaka na jini wanda kuke haɗa mahaifi ko mahaifiya ko kuma cikin dangi shine ake kira ɗan uwa na nasabi amma mai yiwuwa ya zama wasu daga cikinsu ba musulmi ba amma Allah ya kulla ɗan uwantaka a tsakaninsu amma na jini sai dai wannan ayar wanda muke magana a kanta tana magana yan uwantaka ne na addini amma ma'anar da wannan ayar take nufi a nan shine kan cewa musulmi a duniya gaba ɗaya kamar dangi guda ne kamar yadda ake ɗaukar uwantaka na jini wato na nasaba ɗan uwa ne to dukkanin wanda ya furta kalmar babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzonsa ne to ya zama dan uwanka wannan kuma ba wai a lafazi ne kawai da kuma shari'a ba a'a dan uwanka ne na gaske wanda yake da haƙƙi a kanka musamman idan muka dubi wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan dan uwantaka ta addinin musulunci hadisai dangane da yan'uwantaka tsakanin musulmi suna da yawa amma bari mu kawo wasu kaɗan daga cikinsu da farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai kyale shi ba kuma ba zai miƙa shi ga makiya ba idan ka dubi wa'annan haƙoƙi za ka ga cewa ɗan uwanka na jini musulmi ma ba za ka iya yi masa fiye da wannan ba a wani hadisin yake cewa kwatankwacin yan uwa shine kamar hannaye biyu ɗaya na wanke ɗaya wato kuna taimakawa juna baka isa ka wanke hannu ɗaya ba tare da taimakon ɗayar ba to haka yan'uwantaka a musulunci yake sai kuma hadisi na uku inda yake cewa an karɓo daga imam sadiq salam yana cewa mumini ɗan uwan mumini ne kamar jiki guda idan wani ɓangarensa yana cikin damuwa sauran ɓangarorin ma za su damu da damuwar ɗayan ɓangaren na jiki ruhinsu daga wuri guda ne wannan hadisin ya fi fitowa a fili inda yake nuna cewa yan'uwantaka a musulunci kamar na jiki guda ne idan ƙafa ko hannu yana ciwo sauran ɓangarorin jiki ma za su ɗauka ido ba zai bacci ba idan wani ɓangare na jiki yana ciwo sai kuma hadisi na gaba inda yake cewa mumini dan uwan mumini ne shi ne idonsa kuma shi ne mai nuna masa hanya mai kyau ba zai ha'ince shi ba ba zai zalunce shi ba ba zai zambace shi ba kuma ba zai yi masa alkawali sannan ya saba alkawalin nasa ba akwai hadisai da dama wa'anda suka yi magana dangane da yan'uwantaka na muminai da kuma musulmi da kuma irin nau'in haƙoƙin da ke kan kowanne daga cikinsu da ladar ziyartar juna da gaisuwa da juna da rungumar juna da ambato tsakaninsu da alkhairi da shigar da farin ciki cikin zukatansu da kuma musamman biyan bukatun juna da kuma ƙoƙari wajen tafiyar da baƙin ciki daga rayuwarsu ko zukatansu har ila yau da ciyar da su da tufatar da su da girmama juna da sauransu wanda yake son ƙari zai iya duba littattafai wa'anda suka yi magana kan wa'annan al'amura musamman shi mai tambaya wato ɗan azumi tanko ya kasai daga birnin kanon tarayyar najeriya to da masu sauraro daga ƙarshe akwai wata ruwaya wacce ta tattara haƙƙin mumini akan mumini ɗan uwansa fiye da wanda muka kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulmi yana da haƙƙi a kan ɗan uwansa musulmi har guda talatin ba zai kubuta daga kawo su ba sai in ya kawo su ko ɗan uwansa mumini ya yi masa afuwa da farko shine ya gafarta masa kurakuransa ya tausaya wa abin da ya bari ya rufe al'aurarsa ya yi masa afuwa kan kurakuransa ya karbi uzurinsa ya kare shi daga wanda yake gibarsa ya dawwama wajen yi masa nasiha ya rike abotarsa ya kula da nauyinsa ya ziyarci marasa lafiyarsa ya je jana'izarsa in ya mutu ya karbi kiransa in ya kira shi ya karbi kyautarsa ya kuma sakawa danginsa ya gode wa nimar da ya yi masa ya kyautata taimakonsa har zuwa inda yake cewa ya biya bukatunsa ya warware matsalolinsa ya yi masa addu'a a lokacin da ya yi atishawa ya shiryatar da shi idan ya bata ya mayar masa da sallama ya kyautata magana da shi ya kyautata masa ni'ima ya gasgata rantsuwansa ya jibinci wanda ya jibince shi kada ya yi adawa da shi ya taimaka masa a lokacin da aka zalunce shi ko ya zalunci wani amma abin da ake nufi da taimaka masa a lokacin da ya yi zalunci shine ya mai da shi zuwa hanya madaidaiciya ya hana shi zalunci amma taimakonsa yana wanda aka zalunta shine ya taimaka masa wajen karɓar haƙƙinsa kada ya miƙa shi ga maƙiyansa kada ya ƙale shi cikin matsalolinsa sannan ya so masa alkhairi irin wanda yake so wa kansa ya kuma ƙi masa abin da baya so wa kansa sai dai babban abin da ya kamata a lura a nan ne haƙƙin musulmi akan musulmi ɗan uwansa ne ya zama suna taimakawa juna sannan suna kare juna daga dukkanin sharri da kuma abin da zai cuci ɗayansu kamar yadda ya zo cikin ayu alkur'ani da dama da kuma hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da limamai masu tsarki daga iyalan gidansa wannan kaɗan kenan daga cikin haƙoƙin uwantaka tsakanin musulmi wanda ko ya kawo su ko kuma ya yi masa afuwa kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shirin masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sai shirin musamman na watan azumin ramadan wanda shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak Allahumma Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To, kamar yadda muka kasance muna tafsiri na wannan Sura, wadda a cikin wannan Sura, Suratu Alam Nashrah, jiya cikin yarda Allah subhanahu wa mun yi wata muƙaddima muka kuma zo wajen abin da Allah subhanahu wa yake nufi alam nashrah laka sadrak wanda wannan buɗewan kirji ko yalwan kirji ɗin daidai gwargwado mun kawo abin da malaman tafsiri suka bayyana da kuma wasu bayanai waɗanda suka gabata a jiya cikin yarda Allah. Duk da cewa akwai waɗanda suka yi ishara da cewa alam nashar halaka sadarak ɗin nan suka kawo kissa ɗin da yake rubuce a cikin sira cewa akwai wani lokaci lokacin da manzo yake wajen halimatu sa'adiyya da ta tafi da shi a wancan lokaci zuwa wani guri so an ce akwai mala'iku da suka zo suka ɗauke shi aka buɗe ƙirjinsa aka wanke aka fito da wasu abubuwa na rabon shaidan aka jefar aka sake mayar da wato ƙirjinsa ɗin nan aka ɗinke wato mala'ikun suka tafi suka bar manzo saboda aka koda ya suma ya fanɗare ko kuma ya bin Allah subhanahu ta'ala ba zai iya ba tunda babu rabon shaidan tare da shi duk da cewa wannan kissa ko kuma wannan bayani yana da bambanci da abin da ita sura ɗin da ke magana a kai tunda a wannan sura magana ce ake yin akan yalwatan kirji ta yadda wato yalwata ɗin kirji shine kamar yadda muka bayani jiya duk wani abu da zai zo daga maƙiya mutum zai ɗauki abin ba komai ba zai muwajaha da su da cikin murmushi da wani abu dai wanda zai zama wannan abun ba zai hana mutum aiwatar da abin da yake gabansa ba wanda da dama malamai abin da suka fassara kenan wancan kisa din ita kuma akwai bayananta da dama wanda ba mu da lokaci da za mu shige ta sosai amma dai abin da yake gudana shine cewa in aka tafi akan wancan kisa din wato kenan za a ce kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam ko da ya so ya ainihin saba Allah ba zai iya ba tunda babu rabon shaidan tare da shi wanda wannan bayani yana da nasa wasu matsaloli da za a ba da lokaci a bayani akai matsalolin ko za su zo ne akan cewa shi dan adam muhtarun ne zai iya saba wa Allah zai kuma iya bin Allah saboda haka ne ma ya zama ya fi mala'iku daraja tun da shi ba irin mala'iku ne wanda su laye a sunan laha laye a sunan laha su dama duk abin da suke dole ne su bi Allah ko sun ƙi ko sun so in ɗan adam ya koma haka to da shi da mala'iku sun zama ɗaya. alhali ko ɗan adam ya fi mala'iku daraja balle ma manzo sallallahu alaihi wa sallam bismillahir sunan Allah mai rahama mai jin kai. Muka kuma sauke maka nauye-nauyen ka ba? Wanda ya nauyaya bayan ka. muka kuma ɗaukaka maka ambatonka. sai Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa wada'ana anka wizrak wato wannan manzo Allah ta'ala yake cewa sannan mun sauke maka wani nauyi to malamai sun yi bayani akan wani wani irin nauyi ake magana akai. Alwizir malamai suka ce bi ma'ana thiql wato kamar nauyi shine wizr wizir din to wannan shine ma aka ce wa minha alwazir ko da an ce alwazir allazi yahmilu a aba a daula wanda yake daukan nauyace nauyacen daula shine ake kiransa wazir saboda an ɗauko kalma ne daga wannan kalma ta wizir dina shi yasa ma aka kira wa sumiya zunubai ma aka ambace su da sunan wizra akan cewa wannan shi ma zunubai ana kiransu wizra saboda saboda menene sai suka ce la'annaha menene take yi tafqulu kahila sahibaha tana nauyaya wato kamar bayan wanda ya ɗauke ta tana nauyaya masa tana ɗaukan nauyi ta ɗora wanda yake ma'abocin wannan zunubai din shi sa ake kiranta da ainihin zunubai ake kiransu da wizra to alayi hal Allah ta'ala yake cewa an qadha zaharaka wannan malamai suka ce ai halla uqdatul habl shine ma'anan naqd an naqd kamar misali a zo a warware wani abu da zaka iya cewa dauri na igiya warware shi shine ma'anar an naqd a cikin kalmar larabci To, amma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin wannan aya da ayan take nuna mana shine ya kai annabin nan wanda muka aiko ka da risala wannan nauyi da muka ɗora maka to mu mun warware maka shi mun sauke maka wannan nauyi din wani nauyi ne wannan ya Allah to in aya waɗannan ƙarina na ayan tana nuna cewa ba komai mana illa matsaloli almashakilin risaliyyati wannan buwa matsaloli ne daban-daban daban na wannan sako da Allah ya turo shi da shi da kuma annabta wadda'awa da kuma wannan da'awa duk waɗannan matsalolin da zai kasance a kan wannan hanya ta wato ila tauhid ina kiran mutane zuwa kaɗe ta Allah subhanahu ta'ala da kuma tsarkake wannan al'umma musamman wannan al'umma ta ainihin larabawan jahiliya wacce take cike da fasadi da kuma abubuwa daban-daban wanda suka saba ba shari'a to wannan ba ƙaramin nauyi ba ne to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya kasance wannan abu da ya yi na saukewa rasulullah wannan nauyi din haka ma ya yi wa sauran annabawa ba wai manzo ne sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ba dukkan sauran annabawa ma farko farkon da wasu sun fuskanci irin wannan matsaloli daban-daban amma sai suke galaba a kan matsalolin saboda taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ma haka ya faru ga rasulullah waɗannan matsalolin da suka ainihin kasance suna fuskantarsa farko farkon da'awa a makka da irin matsalolin da ya kasance a kai to ba dan taimakon Allah subhanahu wata'ala ba da ya warware masa wannan matsaloli ya taimaka masa ya samu galaba akan waɗannan matsaloli to lallai da manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗannan matsaloli sun kasance sun karya masa ƙashin baya to amma ubangiji subhanahu wata'ala da taimakonsa sai kasance manzo yayi yi galaba akan duk waɗannan matsalolin bi inayatillahi subhanahu wata'ala to akwai kuma waɗansu malamai da suke nuna cewa wato su ana nufin da alwizir din nan wato nauyi ne na wahayi Allah ta'ala ya sauke shi da gare da manzo wato nauyin wahayi da Allah ta'ala ya turo masa sai kasance rasulullah ya yi galaba akan wannan nauyi waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi wa ana an ka wizraka kallabi an ƙazo zaharaka sai suka ce a'a abin da ake nufi inadi ne na mushrikai da kuma fito na fito da suke da manzo sallallahu alaihi wasallama shine wannan matsalolin da Allah ya yi masa maganin su waɗansu kuma suka ce la innahu azahum wato cutarwa da wannan mushrike suke wa rasulullah wasu kuma suka ce a'a ba haka ba ne wasu abubuwa ne na wato damuwa da ta damu rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ainihin Ah, ammin shi ya rasu abu talibin da kuma matarsa khadija suka nuna cewa ai wannan shine allah yake ishara a zuwa gare shi nan dai masu tafsiri kowa ya kawo bayanai daban-daban to ala'ihar abin da yake nuna mana zahirin wannan aya din abin da muka ambata na farko shine matsalolin da din nan da ainihin irin matsalolin da ke iya fuskanta ta farko-farkon da'awa kamar yadda sauran annabawa ma suka fuskanta wannan shine mafi dacewa da ainihin tafsirin wannan fakara na wannan aya daga nan sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa rafa'na laka dhikraka ya rasulullah ya kai manzon mu da muka aiko ka lalle mun ɗaukaka ambatonka Allahu akbar duk wanda ya fuskanci ya kuma fahimci hakikanin risalar muhammadiyya wannan sako da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa sallam zai ga cewa lalle ubangiji ya ɗaukaka sunan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam domin shi kansa addinin da sunan annabi aka san addinin nan Ubangiji wa ta'ala ya sanya sunansa yana tafiya tare da sunan Allah masu subhanahu wa ta'ala. saboda haka ne za a gani babu yadda za ka yi kalmar shahada ba tare da kasa sunan rasulullah ba ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah sau nawa ake yin kiran sallah a rana duk wanda ya kiran sallah ba tare da ya sa anna Muhammadan rasulullah ba to kiran sallansa bai ba ko kuma tashahud a sallah hatta tashahud a sallah in ba ka yi zancen wannan ka sawo sunan annabi a cikin tashahud ɗinka na sallah ba to sallah kama ba ta yi ba kwata-kwata saboda haka wa rafa'ana laka zikirak lalle wannan ba karamin al'amari bane Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ruwaito wani hadisi dangane da wannan tafsirin wannan aya manzo ne sallallahu alaihi wa sallama yake bayani yake cewa qala li Jibra'il. Jibra'il ya gaya min qala allahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana cewa idza zukirtu zukirta ma'i Allahu akbar yake cewa Jibril zo ya gaya mun Allah yana cewa idan aka ambace ni ni rabbil ibad zukirta ya Muhammad kai ma za a ambace ka tare da ni wannan shi kadai ya isa ya zama izza da ɗaukaka ga rasulullah wa rafa'na laka dhikrak lalle mun ɗaukaka ambatanka ya muhammad sallallahu alaika wa alika wa sallam to waɗannan duk suna daga cikin al'amura shi yasa Allah ta'ala ma da yake cewa wannan ta'abir in da yi na cewa wa rafa'ana laka laka ɗinnan takidi ne akan ɗaukaka wannan ambato na rasulullah ɗaukaka shi akan dukkan waɗansu waɗanda suke ƙiyayya da shi duk waɗansu waɗanda suke fito na fito da shi to Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sawa'un waɗannan waɗanda suke kiyayya da shi din makiya ne na cikin gida ko kuma makiya ne na waje ko suwaye ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka annabinsa wanda kuma ɗaukakar tasa shine hakikatin abin da ya kawo addinin musulunci ya shiga ko'ina bayan da za a yi kai al'amarin addini ba tare da ambatan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya riga ya yi abin da yake so yi na ɗaukaka rasulullah kuma manzo ya ɗaukaka to idan muka zo za mu ga cewa waɗansu malamai sun yi bayani akan cewa waɗannan ayoyi suna yin wani abu ne na zikiri na kuma ambatan cewa lallai wannan sura tana yin wani bayani ne na wani abu wanda zai zo nan gaba shine Allah ta'ala yi amfani da sigatul madi wa rafa'ana laka dhikrak ai ta sauka ne wannan a aya din a makka amma lallai wani abu ne da yake nuna mustaqbal domin a wannan lokacin wani abu ne wanda ya kasance ai bai faru ba a faɗan waɗansu nan ba suna cewa a'a sai da aka je madina a wannan lokacin ne musulunci ya yaɗu a ko'ina amma kafin wannan yaduwar musulunci har yanzu abin bai faru ba amma dai Allah ya yi amfani da sigatul madi ya ce wa rafa'ana amma duk da haka ba yana nufin cewa an yi ɗin ba ne wannan ma mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozi tun da kafin abin ya faru ne abin Allah ta'ala yake cewa an ma riga an yi wanda wannan abun da dama Allah subhanahu ta'ala yakan yi amfani da fi'il madi ko da kuwa abin bai ainihin tabbatu ba domin yana nuna cewa lallai zai tabbata to amma duk da haka mu abin da muke ganin cewa ko da a makaɗin ma Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma a kullun sunan annabi sake ɗaukaka yake yi sake intishari yake yi a kowane lokaci saboda haka babu wani lokaci da za a ce sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi bai ɗaukaka ba ɗaukakar sunan annabi a kowane lokaci ƙaruwa take yi kowane lokaci daga wancan zamanin har zuwa wannan zamanin har zuwa ranar kiyama. To masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi. A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowa da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkara mai bankwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu wani lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu.